وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى ما يرسوها سكرة قبولة دليل لكم مشاهدة تقوشي أكثر مساء فلكان نساء متن العقيدة الطحاوية يأي بيان العقيدة أهل السنة ta tashin imani da alkur'ani mai girma akan samu sabani a tsakanin musulmai dangane da imani da wasu ayyuka ko wasu abubuwa na karantarwar annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam. Wannan dalilin yasa sa al'imamu Fahawu ya rubuta littafinsa. saboda ya gabatar ma yan uwa bayani game da aqida ta ahlus sunna wal jamaa yana magana akan aqidar ahlus sunna ta sashin al-iman bil qur'an karim imani da al mai girma yana cewa wa inna al-qur'ana kalamullahi ta'ala ahlus sunna sun yarda sun amince da cewa alƙur'ani magana ce ta Allah baraka wa ta'ala alƙur'ani magana ce ta Allah madaukaki min bada bila kaifiyatin aula daga wajen Allah baraka wa ta'ala alƙur'ani ya faro wato littafin alƙur'ani ya faru ne daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala bila kaifiyatin ba tare da wato kamanta yadda Allah ya yi magana da alqur'anin ba ya saukar da alqur'anin kaulan a matsayin magana bai saukar da alqur'ani a matsayin wata halittar Allah ba wato alqur'ani magana ce ta Allah madaukaki daga wajen Allah alƙur'ani ya zo wannan kuma ya taho ne a tsari na magana alƙur'ani bai taho da wani tsari daban ba wa an ala nabiyyi wahyan kuma Allah ya saukar da shi ga annabinsa ta hanyar wahayi wa saddaqahu almu'minuna ala dhalika haqqan masu imani sun gaskanta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam akan cewa alqur'ani magana ce ta Allah madaukaki kuma hakan gaskiya ne wa aikanu sun tabbatar annahu kalamullahi ta'ala lalle alqur'ani maganar Allah ce wato bil haqiqa a haqiqan wannan ita ce aqidar ahlus sunna wal jama'a sannan makhtilafa bayna ulama'i sunnati ala ma zakara bila shakk babu sabani a tsakanin malaman sunna akan abin da al'imam imam ya faɗa din cewa Alƙur'ani magana ce ta Allah madaukaki ya taho daga wajen Allah a matsayin magana ya iso ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ta hanyar wahayi rahimahullahu ta'ala yana da kyau mu sani cewa Allah madaukaki yi magana da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya saukar masa da alqur'ani bi ma'ana kallama bi anwa'il wahyi ta nau'ukan wahayi duk da cewa al-imam Tahawi ke bayyana ba a cikin littafinsa cewa wahayin nan ba nau'i guda ba bane wannan shine muhimmin abin da ya kamata mu sani a nan sauran bayani akan abin da ya faɗa zai tafi a cikin darussa da suke zuwa nan gaba insha Allah Cewar Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da alƙur'ani ala nabiyyihi wahya ya saukar da alƙur'ani da annabinsa ta hanyar wahayi wahayi yana da lauka wahiya salafatun malaman sunna suna cewa nau'ukan wahayi guda uku ne hanyoyin da Allah madaukaki ya bi na saukar da saƙonninsa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi fasara ta kalmar alwahayu a littafin mu'jam maqalid al-lugha littafin ibn farid rahimahullahu ta'ala da kuma tafsirin al-imam al-qurtubi yana mujallal na shafi na 86 Sai daga cikin nau'ukan wahayi shine ar-ru'ya sadiqa mafarki na gaskiya nau'ukan wahayi guda uku sai daga cikin nau'ukan yadda wahayi ke zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yana zuwa masa ta hanyar mafarki na gaskiya tsakani hanya ta biyu da ma'ana nau'in wahayi na biyu al-kalamu min ghairi Shi ne Allah madaukaki yi magana da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ba tare da an samu wani tsakataki ba tsakani na uku shine mala'ika jibrilu ya taho da sakon Allah ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Muhammad Nasiru Dini al-Asali rahimahullah ta'ala yana cewa akwai nau'i guda daga cikin nau'ukan wahayi wanda malamai suna dukula shi ne a ƙarƙashin nau'i ɗaya daga cikin nau'uka uku din nan amma shi a fahimtar sa wannan nau'in yana zaman kansa da shi ake cewa an annafaqu fi ruhi Allah subhanahu wa ta'ala yakan jefa tunani a zuciyar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wannan ma wata hanya ce ta saukar da wahayi gare shi wa huwa ma yaqfihu Allah fi qalbi muha ilayhi mimma arada Allah ta'ala inda Allah madaukaki yake nufi sai ya jefa a zuciyar wanda Allah ya yi nufin fitar da wannan sako gare kaga kenan ba ta magana Allah madaukaki ya isar da wannan sakon ga annabinsa ba ba kuma ta hanyar mala'ika aka isar da wannan sakon ba ba kuma ta hanyar mafarki ba Allah subhanahu wa ta'ala kan jefa sakonsa a zuciyar annabinsa sallallahu alaihi wa sallam dalilin haka saboda hadisin Abu Umama al-Zahiri wanda yake cikin sahihu Jami'i Sahih hadisi na 2085 annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa inna ruhal qudus nafasa fi ru'i yana gaya masa habbansa mala'ika jibrilu ya jefa a cikin zuciyata ya jefa tunani a zuciyata kaga wannan wato hanya ce ne zaman kanta da ji amfani daga cikin nau'uka na maganar Allah tabaraka wa ta'ala da annabawansa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce masa habbansa mala'ika jibril ya jefa cikin tunanina a cikin zuciyata idan aka ce fi ruɗi kana nufin fi nafsi au qalbi au aqli min ghairi an asma'ahu wa la arahu kamar yadda al-imam al-munawi yake fassara kallon a cikin littafin sa faibul kadir mujallad da littafin 171 yana fassara wannan hadisin na Abu Umama al annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce mala'ika jibrilu ya jefa a cikin zuciyarsa wato ya jefa sako a cikin hankalinsa ko ko a cikin tunaninsa ma'ana ya jefa masa sako ba tare da ya zo ya yi magana da shi gaba da gaba ba annahu lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha tunanin da ya jefa min wato shi ne babu wani rai wanda zai mutu sai ya kammala arzikin da Allah madaukaki ya rubuta zai samu a nan duniya wannan sakon na Allah ya iso ne ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta hanyar annafasu fi ruhi wato a jefa mar tunanin a cikin zuciyarsa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fattaqullaha wa atmilu fi talabi ku kiyaye Allah ya ku bayin Allah ku kyautata ta wajen neman arziki ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله kada saboda arziki ya daɗe bai zo ba ka kai ka bi shekara hamsin ko sittin ba ka samu arziki ba Ya shi ake cewa iski bukawar riski arziki ya yi jinkirin zuwa gare ka annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce to kada wannan ya sa ka nemi arzikin bi ma'asiyatin Allah ta hanyar sabon Allah saboda kana da dukiyar ta ke zuwa bari ka saba ma Allah ka samu wannan dukiyar fa inna ma inda Allah la yunalu illa bi ta'at annabi sallallahu alaihi wa sallam yace saboda arziki da ke wajen Allah mai albarka ba a samu sa sai ka idan an yi biyayya ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya ji wata hanya na samun arziki ba tare da yayi biyayya ga Allah ba to arzikin da zai samu ba shi albarka kama hadisin yana cikin al-mustadrak al-imam al-hakim waɗannan hanyoyin guda uku malaman sunna sun yi ittifaqi akan nau'ukan wahayi suna zuwa kashi uku na ɗaya Allah madaukaki yakan saukar da sako ga annabinsa ta hanyar mafarki na biyu ta hanyar magana gaba da gaba bi ma'ana babu tsakatsaki na uku ta hanyar mala'ika jibril waɗannan hanyoyin guda uku an samu ittifaki a tsakanin malaman sunna saboda gaba ɗayan su Allah ya dunkula su a cikin aya guda ta suratul shura wa ma kana li basharin an yukallimahu Allah illa wahyan aw min wara'i hijabin aw yursila ila yursila rasulan fayuhiya bi idnihi ma إنه علي الحكيم وأن آية سورة الشورى بمعنى آية 50 دقيقة Allah subhanahu wa ta'ala yake wa ma kana li basharin an yukallimahu Allah sai taɓa yiwuwa ga wani mutum Allah madaukaki yayi magana da shi illa wahaya sai dai ta hanyar wahayi ba abu ne mai yiwuwa Allah madaukaki yayi magana da ɗan adam ba sai ta hanyar wahayi aw wara wara'i hijabin ko ta bayan shamaki aw yursila rasulan ko ya aiko dan sako fa yuhiya bi iznihi ma yasha'u yayi wahayin da izinin Allah tabaraka wa ta'ala abinda Allah madaukaki ya nufin a isar ga ga annabinsa innahu aliyyun hakim lalle Allah madaukaki ne mai hikima kaga kenan Allah ya ba mu labari annahu yukallimu al-anbiya'a ala salati maratib yana magana da annabawansa akan martabobi guda uku martaba ta farko ita ce ake cewa alwahayul mujarrad an san wahayi wa huwa ma yaqdifuhu Allah fi qalbin muha ilayhi mimma arada bi haythu la yashku fihi annahu min Allah Allah tabaraka wa ta'ala yana isar da sakonsa ga annabawa ta hanyar wahayi inda ake ce ma wahayi shi ne Allah ya jefa sako a zuciyar annabinsa kamar yadda muka ba da misali a hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a dalilin sa wannan ayar ta suratul shura Allah subhanahu wa ta'ala yake yiwuwa Allah ya yi magana da wani mutum illa wahayan وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا ومثال ذلك ما سبق عمر da كبار مثال حديث أبو أمامة الباهلي wannan hadisi na Abu Umama al-Bahiri Abdullah bin Mas'ud ya rawaito shi sahaban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam mutum biyu kenan ah, manzon Allah yana cewa inna ruhal qudus nafasa fi ruhi lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha fattaqullaha wa ajmilu fi talab hadisin malamai da dama sun inganta shi kamar ibn hibban al al-hakim al al-zahabi muhammad nasiruddin al-ansari rahimahumullah ta'ala ajma'in malamai dama suna saka mafarki a ƙarƙashin wannan martaba ta farko ɗin wato ita ce martaba ta abin da ake cewa al mujarrad hanyar da Allah madaukake yake isar da sako ga annabinsa an ce wahayi wahayin nan yana zuwa nau'uka kamar guda uku wasu malamai suna haɗa mafarki a ƙarƙashin wannan nau'i guda wato na inda Allah ke jefa sako kai tsaye a zuciyar bawa dalilinsa saboda labarin annabi Ibrahim alaihi salam wanda yake cikin suratul Safat فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أتبعك فانظر ماذا ترى قال يا أبت عما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين النبي إبراهيم عليه السلام يتهو غريم مكة يكراو أنسى إسماعيل عليه السلام suka kama hanya suka bar gari ga wanda ya tafi aikin haji ya san wurin da ake kira lila da suka isallila suka tafiya sun bar gari kafin nan annabi ibrahim alaihi salam ya gaya ma ɗansa annabi isma'il dalilin zuwan sa garin makka saboda shi annabi ibrahim alaihi salam yana zama ne a kasar filistin ya aje hajara da ɗanta annabi isma'il alaihi salam a garin makka Allah tabaraka wa ta'ala yin sai da yin mafarki yana can filistin yayi mafarki yana yanka ɗansa sai ya kamo hanya ya tafi makka yana zuwa makka ya kirawo yaron bai gaya masa dalilin zuwan ta garin ba sai da suka bar gari falamma balaga ma'ahu sa'aya qala ya bunayya inni ara fil manami anni asbuka haka dalilin zuwa na garin nan mafarki nayi cewa ina yanka ka kun turma za ka rame kake gani wannan mafarki in yi aiki da shi ko in bai kala sai yaron ya ce masa ya abati amma tu'mar ya kai babana ka aikata abin da aka umarci ka wannan dalili yasa malamai suke cewa mafarki yana karkashin wahayi wato inda Allah ke jefa sako a zuciyar bawa ba tare da an aiko sakon nan ta hanyar wani mala'ika ba Saka annabi Ibrahim alaihi salam yana kwance yana barci Allah tabaraka wa ta'ala ya sa masa mafarki yana yanka ɗansa ya zo ya gaya ma ɗan sai ɗan yake al ma ku umar aikata abin da aka umurce ka ashe umarni ne na Allah. Saka jidu ne insha Allah min as-sabirin. Aka same ni cikin masu hakuri insha Allah. فلما أسلم وتمه للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجد المسلمين النبي إبراهيم عليه السلام يا جمع شيري zai tabbatar da umarnin Allah ya kwantar da yaro ya daga wuka zai sa a wuyarsa sai Allah mazaukake ya ce to yanzu mun tabbatar ka gaskanta mafarkin nan da kai Allah tabaraka wa ta'ala ya fanki wannan yaro don haka mafarki yana daga cikin hanyoyi na isar da sakon Allah ga annabawan shi kamar yadda Ubayd bin Umayr yake fada wa huwa min tibari tabi'in Ubayd bin Umayr yana cikin manyan tabi'ai duba sahihul bukhari a farkon littafin hadisi na 138 yana cewa ru'yal anbiya wa hayyun mafarki na annabawa shi ma wahayi ya karanta waɗannan ayoyi na surar Musafat inni ara bil manani anni ashabuka wannan yana kama da mafarkin da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake yi في alama الكتاب على ما روى الشيخان من حديث عائشة رضي الله عنها أن عائشة بعد الأباري حديث هنا صحيح البخاري حديث إلى أكو هنا صحيح مسلم حديث إلى دليل السن Aisha take cewa awwalu ma budi'a bihi Rasulullah min al-wahyi ar-ru'ya as-sadiqa fi al na farko wanda Allah tabaraka wa ta'ala yayi amfani da shi ta wajen isar da saƙonsa ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wato wahayin da maza Allah ya fara samu ya same shi ne ta hanyar mafarki. Kada la yara ru'ya illa ja'at misla falati subhi manzon Allah baya wani mafarki face mafarki ya taho kamar tsagewar asuba wato kamar tsagewar alfijir abin da manzon Allah ya gari sai ya tabbata in yayi mafarki abin da ya gani sai ya tabbata wannan hadisi ya zo cikin littafai da yawa kamar al-mustadrak kul imam al-hakim kana la yara ru'ya illa ja'athu mithla falasi subuki riwaya ta Abu Dawud yana cewa kana awwalu ma bada budi abihi rasulullah ar-ru'ya sadiqa la yara fi manamihi ru'ya illa ja'a bi misla falaki subhi aw wata riwaya awwalu ma budi abihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-wahyi ar-ru'ya salihah wa kana la yakadu yara ru'ya illa ja'a bi misla falaki subhi haka martaba ta farko ta wahayi wato hanyar da Allah madaukaki yake isar da saƙonsa ga annabawa ita ce Allah tabaraka wa ta'ala ya kan jefa saƙon a zuciyar annabi da kai wannan hanya a malamai suna fassara ta da kalmar alwahayu da ta zo cikin aya ta hamsin da ɗaya ta suratul shura martaba ta biyu daga cikin waɗannan martabobi guda uku taklimu min wara'i hijabi shine Allah madaukaki yayi magana ga annabinsa min wara hijabin ta bayan shamaki idan aka ce ta bayan shamaki annabin zai ji magana ila wafiqa ba tare da an samu tsakatsaki ba in an ce tsakatsaki wato ba wai Allah ya turo mala'ika ba ne zuwa ga wannan annabi da sakonsa Allah tabaraka wata'ala zai yi magana da annabi wa zalika li ba'd ar-rusul ba duka annabawa ne suka samu wannan martaba ba wasu manzanni ne kamar misali annabi Musa alaihi salam yanda ya taho cikin alqur'ani a wurare da yawan gaske misali a suratul nisa aya ta 163 Allah yake inna auhayna ilayka kama auhayna ila nuhin wan nabiyyin min ba'dihi wa auhayna ila ibrahima wa isma'ila wa ishaqa wa yaquba wal asbab wa isa wa ayyuba wa Yunusa wa haruna wa sulaiman wa atayna dawuda zabura wa rusulan qad qasasnahum alayka alaika min qablu wa rusulan lam naqsukum alayka kaga waɗannan annabawan na baya duka Allah madaukaki ya hada su akan siffan cikar da saƙon da gare su guda ɗaya inna auhayna ilayka kama auhayna ila nuhin wanda bihi min ba'dihi wa auhayna duk ana magana akan wa'ayi إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وتجينا منزلن ما أقوى أن Allah subhanahu wa ta'ala bai ba ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam labarin su ba manzanni suna da yawa amma da aka tashi magana na ƙarshe me Allah yake wa kallama Allah Musa taklima kaga wadannan annabawa duk an hada su akan sifa guda inna auhayna ilayka aka fara da annabi Muhammad Allah yayi wahayi gare shi sannan annabi Nuhu annabawa da suka zo bayan annabi Nuhu Ibrahim Isma'il Ishaq Yaqub Akbar ake Isa Ayyuba Yunusa Haruna Sulaiman da ake cewa al ana nufin annabawa waɗanda suka zo karkashin zuriyar annabi yaqub alaihi salam wato jikokinsa wa na dawo da zabura wa rusulan qad qasasnahum alayka min qabl wa rusulan lam naqasushum alayka wa kallama Allah Musa taklima amma shi annabi Musa Allah ya yi magana da shi iyakar magana ah, kenan hanyar wahayin da aka yi amfani da ita wajen isar da sako ga annabi Musa ita bambanta da sauran annabawa wata hanya ce magana aka yi da annabi Musa wannan hanya ta biyu kenan na isar da sakon Allah ga annabi maganan nan da Allah ya yi da annabi Musa bai faɗa aya guda ba a suratul a'raf ma nan ya kawo misali akai aya ta 143 yana cewa ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه lokacin da aka ɗiba ma annabi Musa alaihi salam wa'adi ya taho za a gana da shi Annabi Musa ya taho kan dutsen tsoro Allah subhanahu wata'ala ya yi magana da shi da sai ya ce rabbi arini anzur ilai ya Allah ka bani dama in ganka da sai ce masa lan tarani ba za ka iya gani na ba walakin ungo ila jabal fa in takarra makanahu fa sawfa tarani dubi wannan dutsen idan har ya tabbata a wurin da yake to zaka iya gani na ke فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صائقا لوكاشين da Allah subhanahu wa ta'ala ya kuranye ma wannan dutse ya mai da shi ne kirki a nan Musa ya faɗi yana sume a zan ma a farfa kala subhanaka tubutu ilaika wa ana awwalul mu'minin kaga Allah subhanahu wa ta'ala yayi magana da annabi Musa alaihi hanya ta biyu kenan na isar da saƙonsa ga annabawai a kuma annabi Musa ne kadai Allah madaukake magana da shi ba الله سبحانه وتعالى يا مكان هذا النبي آدم يا تمسك القرآن سورة البقرة آية ثلاثين 33 وتلقى آدم من ربه كلمات وتلقى آدم من ربه كلمات النبي آدم يا سامو وتكلموني جوجا الله ما هل فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم النبي محمد صلى الله عليه وسلم shi ma Allah subhanahu wa ta'ala ya yi magana da shi lokacin da ya yi tafiya lailatul isra ala ma huwa sabiqi fi sunna kamar yadda ya tabbata cikin hadisai ingantattu manzon Allah ya tafi saman bakwai ya samu ganawa da Allah tabaraka wata'ala kuma Allah ya yi magana da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda ya yi magana da annabi Musa alaihi salam wannan martaba ita ce martaba ta biyu martaba ta magana Allah maɗaukaki ya yi magana da annabinsa ta hanyar isar da saƙon shi gare wannan yana cikin aya ta hamsin da ɗaya ta sura fi sura din nan wa ma kana li bashar an yukallimahu Allah illa ta hanyoyi guda uku na ɗaya wahayan au min wara'i hijab min wara'i hijab kenan Allah ya yi magana da annabi ta bayan shamaki annabin bai ga Allah ba amma ya ji maganar Allah kaga an samu guda hanyoyi guda biyu na ɗaya Allah madaukaki ya kira shi da ah, majarradul wahyi illa wahayan aw min wara'i hijab wa hada yumaqalu bi kalamihi ah, li anbiya'i ko kuma yace na uku aw yursila rasulan fayuhiya bi iznihi ma yasha'u innahu aliyyun hakim Allah subhanahu wa ta'ala ya yi magana da annabi maganan nan kai tsaye wannan hanya ce guda daga cikin hanyoyin isar da sakonsa ga annabawa wato yukallimu Allahu azza wa jalla al-abda min wara'i hijabin aw yursila jibril bifatihi aw yakunu shay'an yuqdhafu fi qalbi 'abdihi ko ya zama so Allah ya jefa sakon zuciyar bawansa ko ya turo annabi mala'ika an sako kenan zuwa ga annabi da sakon da ya nufi kamar yadda ya faɗa a suratul nahl aya ta 43 amma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilayhi tafahu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun ashe aiko wanda ake manzanni Allah madaukake aiko mala'iku zuwa ga annabawansa shi kansa wata hanya ce ta wahayi shekul islam ibn taymiya rahimahullahu ta'ala cikin majmu'u fatawa mujallad na biyu shafi na ɗari da goma sha shida da kuma mujallar na goma sha biyu shafi ɗari uku da sittin da takwas yana cewa wannan hanya ta biyu da muke magana a kanta jin magana wato a isar da sako ga ɗan adam ta hanyar magana wannan bai takaita ga annabawa kaɗai ba فهذا الوحي يكون بغير الأنبياء ويكون يقظة ومنام hanyar maganar Allah da annabinsa wato yakan zo imma a barci kamar yadda bayani ya gabata na annabi Ibrahim alaihi salam a barci Allah subhanahu wa ta'ala yayi magana da annabi ko idanunsa biyu ba barci yake ba Allah muka fice magana da shi sannan kuma wannan hanyar ba ta takaita ga annabawa kaɗai ba hatta wasu mutane su ma sukan samu irin wannan saƙo. daga Allah tabaraka wa ta'ala ta mafarkin su shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa annabci ya kai daga kaina babu sauran annabin Allah kuma hanyoyin zuwan saƙon Allah zuwa ga ɗan adam sun kai ita ta hanya daya manzon Allah yake ita ce hanyar mafarki wato wannan hanya tana nan ba a ɗauke ta ba har zuwa tashin ba. Allah tabaraka wa ta'ala yakan yi magana da bawa ta hanyar mafarki wannan abin da Sheikhul Islam yake faɗa yana cewa magana ta Allah tabaraka wa ta'ala ga bawansa bai ta ga annabawa kaɗai ba hatta wasu mutane suna samun wannan wato fa wahayu ya kunu li gairin an biya. yana iya kasancewa ga wasu ma waɗanda ba annabawan Allah ba sannan yana zuwa da hanyoyi da yawa Allah ya yi magana da bawa imma yana barci yaji ana masa magana ko kuwa ya kunu nuru ladhi yarahu aidan fi lambi Allah subhanahu wata'ala ya saka mar wani haske a zuciyarsa fa hadhihi daraja min alwahyi alladhi takunu uh, fi qalbi min ghairi an yasma'a sawta malakin shi ne yake cewa wannan shi da nau'in wato sakon Allah wanda ke isowa ga annabin Allah ba tare da ya ga mala'ika ba kawai sai dai ya ji abu a cikin zuciyarsa ya adnan maratib wa akhirha wanda yake zama ne na karshe daga cikin martabobi duk da cewa malamai sun kawo shi a matsayin na biyu saboda yanda ya zo cikin ayar sura shura wa ma kana li basharin an yukallimahu Allah illa wahyan aw min wara'i hijabin haka Allah ya kawo aw yursila rasulan shine na uku to kamata a ce wannan hanya ta min wara'i shi shine na ƙarshe irsalur rusul sannan shine mataki na biyu wato Allah yana magana da annabi kai tsaye sannan Allah yakan aiko manzo wato dan sako mala'ika zuwa ga annabinsa sannan na ƙarshe Allah tabaraka wa ta'ala yakan wato jefa tunani a zuciyar bawa ko ko ta hanyar mafarki idan ba annabi ba ne sai a ce wani ya samu ilhama a ce sa shekul islam ke cewa kan muhaddisi da mulhami Allah madaukaki yana irin wannan magana da bawa in aka idan bawa ya samu wannan karama sai a ce wani ya samu ilhama haka wahayi yana zuwa da ma'anar ilhama kamar yadda ya zo cikin alkur'ani domin kalma ta wahayi ta zo da ma'ana da yawa a cikin alkur'ani hatta kudan zuma Allah tabaraka wa ta'ala ya ce yana mata wahayi wa auha rabbuka ila an-nahl haka ne ko a suratul nahl aya ta 68 Allah subhanahu wa ta'ala yayi wa kudan zuma wahayi a cikin nan wahayi ilhama yakan zo da bi ma'ana yakan zo da ma'anar ilhama tunda har Allah madaukaki yakan yi magana ga wasu halittun ba ma dan adam ba ta hanyar wahayi sannan ga 'yan ya cikin suratul qasas aya ta bakwai Allah subhanahu wa ta'ala ya magana da umar annabi Musa alaihi salam wa auhayna ila ummi Musa mun yi wahayi zuwa ga jatumar annabi Musa kada kuma ba annabi ya bace amma Allah ya yi wahayi gare ta shi kalmar wahayi ba ta tsaya kan annabawa kaɗai ba wato shi ne shekul islam ibn ya yake cewa martaban nan ta biyu abu hanyar magana da wani mutum in ma ya kasance annabin Allah ko ya kasance wanda ba annabin Allah ba fa hadha wahyu yakunu li ghairi anbiya kama yakunu lil anbiya tun daga jasmar annabi Musa alaihi salam Allah madaukaki ya masa wahayi cewa an arbihi ki shayar da dai ki reni ai fa idza khifti alaihi lokacin da kika ji tsoro a amkin kiliyar da kike jefa yaron a cikin koyi wala ta khafi wala ta hazari kada ki ji tsoro kada ki baje ciki inna ratuhu ilayki wa ja'iluhu min al-mursalin za mu dawo miki da yaron ki kuma za mu sanya cikin manzannin Allah daga wannan wahayi yana matsayin ilhama Allah madaukaki ya yi ilhama ga jatumar annabi ta samu tunani a zuciyanka tunanin mai ƙarfi shine malaman sunna suke cewa tunanin da zai zo ma annabin Allah da ya tabbata wannan ba tunanin da ya saba da bane ba tunanin da ya saba da shi bane saboda yana zuwa da wata siffa ta musamman yadda yake da yaqini wannan wata magana ce wacce Allah madaukaki yayi da shi hanyar ilhama akan samu irin wannan sa sannan yakan zo da ma'anar umurni wato wahayi cikin alqur'ani yakan zo da ma'anar umurni kamar yadda Allah ke cewa idan zulzilat al-ardu zilzalaha wa akhrajat al-ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma idhin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha sai Allah yakan yi wahayi hatta da duniya duniyar ta dinga ba da labarin abubuwan da suka auku a kanta. Allah yana umarni ga duniya ga kasa بمعنى لأن ربك أوهامها لأن ربك أمرها saboda Allah ya yi umarni ga duniya ta faɗi labarin abubuwan da aka aikata a samanta. Duba littafin Shekul Islam Ibn wanda ake kira ta'ala. Don haka wa kullu ma auha ilayhi al-wahy al-am yakunu Fa duk wanda aka yi masa irin wannan wahayin ya kasance annabin Allah fa innahu qad yuhi ila ghairi Allah har ma waɗanda ba mutane ba akan musu irin wannan wa'ayi kamar yadda muka yi misali Allah ya yi wahayi ga kudan zuma Allah ya wahayi ga ita kanta kasa a ranar kajin kiyama za ta ba da labari ku ku akhbaraha za ta ba da labarin abubuwan da aka aikata a samanta kuma kamar yadda ya zo a suratu fussilat aya ta tara انكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أكواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض يا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها Allah ya yi wahayi ga kowace sama da al'amuran da Allah maɗaukaki yake wato ya yi nufin a samu cikin waɗannan sammai. Allah ya ba da umarninsa ga kowace sama. Wa auha fi kulli sama'in al'amuraha kamar yadda ya faɗa bi anna rabbaka auhalaha ita kasan Allah ya mata wahayi sama ita ma Allah madaukaki ya mata wahayi a kenan wahayi eh, hanya ce ta isar da sakon Allah ga halittar shi bai ta kaita ga annabawa kadai ba hatta waɗanda ba annabawan ba mutane da su ma kamar misali almajiran annabi isa alaihi salam wanda ya zo a suratul ma'ida aya ta 111 wa in auhaitu ila al-hawariyina sa'ilin da nayi wahai zuwa ga hawariyawa almajiran annabi isa alaihi salam an yi imani da ne kun yi imani da manzo na annabi isa kazu sai suka ce amanna wa bi annana muslimun almajiran annabi isa alaihi salam Allah ku ya muku wahayi me ake nufi da irin wannan wahayi ilhama kamar yadda aka samu cikin almajiran annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi da sayyidina Umar shi ma ya samu ilhama wato ya samu irin wannan wahayin wanda Allah madaukaki ya yi ma almajiran annabi Isa alaihi salam ta wannan hanya shedan yake samun batar da mutane hanyar Allah subhanahu wa ta'ala ya yi magana da halittarsa. Ibn Islam Ibn Taymiya yana cewa alwahayu wahayan wahayi guda biyu ne wato magana daga Allah tabaraka wa ta'ala zo ga bayinsa sannan a irin wannan tsari na magana da Allah yake bayinsa shi ma shedan yakan yi magana ga wasu mutane. don haka ake samun wato fata ga wasu mutane su ɗauka Allah yana magana da su alhali kuma shaitan ne yake magana da su Allah ka kare akwai wani da aka yi a cikin magabata ana ce masa al-muqtar bin abi ubay al-muqtar yana cikin waɗanda suka yi da'awan su ma annabawan Allah ne a bayan tafiyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ko farkon al'amarinsa yana cikin ma manyan almajiran sayyiduna ali bin abi talib radiyallahu anhu amma karshen al'amarin da yake shi kansa annabin Allah a lokacin da yayi awar annabci din nan akwai Abdullah bin Umar akwai Abdullah bin Abbas waɗannan sahabbai suna da rai ba su mutu ba aka zo aka same su kila aka ce ma Abdullah bin Umar innahu yaqulu innahu yuha ilayhi al-Muqtar bin Abi Ubay yanzu fa yana da awar wai Allah yana saukar mishi da wahayi shi ma Allah yana magana da shi yana jin maganar Allah kamar yadda Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya samu sakonni daga wajen Allah sai Abdullah bin Umar yake au wannan ba abin mamaki bane Allah madaukaki ya faɗa cikin Al-Qur'ani a suratul An'am aya ta 121 wala ta'khudhu mimma lam yuzkar ismullahi alayhi wa innahu lafisqun wa inna ash-shayatina layuhuna ila awliyaihim liyujadilukum wa in ata'tumuhum innakum lamushrikun shaytanu su ma suka yi wahayi ga majibantan wato kamar yadda Allah ke wahayi ga annabawa ko yayi ilhama ga wasu bayinsa hakanan nan shedan yake yin wahayi ga majibantansa saboda haka sai su ɗauka ko Allah ke yake magana da su alhali kuma shetan ne yake magana da Allah a suratul al'am aya ta 112 Allah ba da ke ce wa kazalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwa shayatin al-insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhruf al-qawli ghurura wa law sha'a rabbuka ma fa'aluhu fadharhum ma yakrun Allah subhanahu wata'ala yana cewa kowane annabi yana da makiya daga cikin shedanun mutane da kuma aljannu yuji ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawl shedanin aljanni zai yi wahayi da shedanin mutum amma ka in ka samu boka ya ake yi nake bokanki saboda hanyar wahayi yana magana da aljani aljani zai gaya masa yi kaza yana jin magana ta ce. Ah, da ke bokancin iri-iri tabbas yana jin maganar aljani zai ce masa yayi kaza kuma har ma shi ma yayi magana da aljani ya aka yi magana da aljani ko bai ganshi ba ta hanyar ne wahayi kamar yadda Allah ya tabbatar cikin ayoyin alqur'ani kenan yanda Allah ke magana da bayinsa haka nan kuma ke dan yana yin magana da majikantansa to kaga tunda an samu wato a nan akwai rikita rikita to ta wannan hanya miyagun malamai suke batar da jahilai ya ce masa ai ya zama waliyi amma yana magana da shi alhali kuma shi ne yake magana shi wannan ya sa walintaka suke da haɗari cikin al'umma saboda ba ka iya sani shin wannan mutumin waliyi ne na hakika waliyin Allah ko kuwa waliyi ne na shedan kamar yadda Allah madaukake faɗa cikin alqur'ani wa inna shayatina yuhuna ila awliyaihim kamar yadda Allah ke wahayi ga annabawa haka nan ke tsano suna wahayi ga majibatan hanyar bambantawan yana da sauki ana bambanta wahayin Allah da wahayi na shedan ta hanyar la'akari da irin saƙon da aka samu idan kana cikin tafiya sai ka ji murya a cikin gajimare ana cewa malam garba yau ka zama waliyin Allah aka kira sunanka cikin gajimare aka ce daga yau ka zama waliyi kar ka saki jiki da cewa wannan magana ce ta Allah ko magana ce ta mala'ika Allah me zaka hukunta da ka saurari abin da za a umarce ka da shi idan daga cikin muryar sai aka ce don haka daga yau ka daina sallah mun sauke maka har zuwa zuwa ka ga magana ta kai ka san wannan wahayi na ne wahayi na ke da shi sa Allah yake la yuhuna ila awliyaihim wa aya yana cewa ni yujadilukum wa in afaqumuhum innakum la mushrikun aya ta 112 kuma yana cewa yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura maganar da za a yi maka din zaka samu cikin ta akwai rudu ana rudanka a ce maka ai an baka aljanna yanzu ka daina sallah na'am hakikatan ka ji magana ba wanda zai kare ta ka ji magana daga sama an ce ka zama wani amma abin da aka ce daga yau ka daina sallah to kaga sai ka dauki wancan aya yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli gurura wannan rudin sa saboda ko har annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ya zo da sakon musulunci har ya kai ga barin duniya bar sallah ba yaya kai da za ka zo bayan zamanin manzon Allah da shekara dubu za a ce saboda darajar imanin ka an ce ka dena sallah kaga daga dan ka sani cewa rudan ka akai Allah shi kare shedan ya kan yi amfani da hanyar wahayi na batar da mutane kan biyar da yatashakkal malaman sunna suna cewa ba ma magana kadai ba shedan yakan rikida ya taho ma jama'a a siffar wani malami duba majmu'u fatawa na shaykhul islam ibn taymiya mujallad na talatin da biyar shafi na da 111 shedan yakan rikida ya taho maka a siffar wani malami na sunna ko ko a siffa na wani malami na bid'a ya zo ya ce maka shi ne malam wane hal unabbi'ukum ala man tanazzalu shayatin tanazzalu ala kulli afakin atim yulquna sam'a wa aktharuhum kadhibun muna so a gaya muku wanda shedanu ke saukowa gare su Allah subhanahu wa ta'ala ya ce tanazzalu ala kulli afakin atim shedanu suna sauka ne akan dukkan mai yawan ƙarya mai yawan zunubi yulquna sam'a wa aktharuhum kadhibun Allah subhanahu wata'ala ya gaya maka ta inda za ka gane gaskiyar wanda ya zo maka daga wata magana ko a wata siffa yake nuna maka cewa shi waliyin Allah ne. Idan wani ya bayyana a yanzu ya ce maka shi waliyi ne, wannan mutumin ko an riga an muku shekaru da yawa da suka wuce. Sai ya ce shi waliyi ne don haka ya tashi da rai a yanzu sai ka kwatanta da ayoyin alkur'ani kamar yadda Allah ya faɗa ya ce wa aktaruhum fasiqun akasarin su makaryata ne a kusanta da aya ta alkur'ani shin bayan mutum ya mutu zai yi wa a ce wannan mutumin ya tashi a nan duniyar abin da aya ta alkur'ani ta tabbatar mana kenan da a ce wasu suna tashi babu shakka da annabawan Allah sun tashi tun da kuwa babu yanda za a yi mutum ya tashi a wannan duniya da duk wanda ya zama maka da cewa waliyin Allah ne babu shakka shaitan haka kuma da zai maka wata magana wannan magana sai ka auna ta da ayar alqur'ani da hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam idan ya ce maka an halatta maka shan giya sai ka kwatanta da shari'ar musulunci ina hukuncin shan giya haramun don haka wannan ba waliyin Allah bane waliyin shaitan idan ya ce maka an halatta maka zina sai ka kwatanta da karantarwa musulunci shi ne addinin musulunci ya karantar da mu tunda tuntuni Allah ya faɗa mana cikin alkur'ani al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati an riga an kammala addinin musulunci an cikata ta ni'imar da duk za a yi wa al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam magana ta kai an riga an ce zina haramun ce shan giya haramun ne babu yadda za a yi daga baya a halatta maka su Allah shi martaba ta uku ta wahayi take alwahyu bi wafiqatil malak wahayi ya fito ga annabin Allah ta hanyar mala'ika kamar yadda Allah mabukaki ya faɗa mana a cikin waccan aya da ta suratul ɗaya. aya ta 51 aw yursila rasulan fayuhiya bi idnihi ma yasha Allah yakan aiko ɗan sako wato mala'ika ya iso da wahayinsa zuwa ga annabinsa to wannan ita ce hanya ta uku kamar yadda mala'ika Jibril yake saukowa da wahayi daga Allah alal anbiya war rusul ya kawo mu annabawa da kuma manzanni to shi alqur'ani da muke karantawa alqur'anu kullu nazala bi hadhihi tariqa alqur'ani gaba ɗayansa bai sauko ta duka hanyoyin wahayi da muka yi magana ba illa hanya guda ita ce hanyar mala'ika jibril me dalilin da yasa ya zama wajibi mu bambanta waɗannan hanyoyi saboda kalmar wahayi ta zo a cikin alkur'ani da ma'ana da yawa sannan hanyoyin wahayin sun zo nau'uka kamar guda uku yadda Allah madaukaki ya faɗa mana a suratul shura wacce hanya ce Allah tabaraka wa ta'ala yayi amfani da ita wajen saukar da alkur'ani yayi amfani da hanyar turo dan sako aw yursila rasulan fayuhiya bi ma yasha dalilin da ya sa aka ce alkur'ani ya taho ne ta wannan hanya daga cikin nau'ukan saukar da wa'ayi saboda ayoyin alkur'ani kamar misali a suratul shu'ara aya ta 162 Allah madaukaki yace wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin بلسان عربي مبين kaga a waɗannan ayoyin aya ta ɗari da 192 har zuwa aya ta ɗari da da hudu, Allah subhanahu wata'ala ya taƙaita hanyar da aka bi wajen saukar da alƙur'ani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam zuwa hanya guda ba waɗancan hanyoyin guda biyu ba ne ko haka illa za a ce lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tafi saman bakwai ya samu damar magana da Allah gaba da gaba da yadda ke cewa ila waqifa Allah subhanahu wa ta'ala ya yi magana da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba tare da an samu shamaki eh, wato tsakatsaki kamar misali mala'ika a tsakaninsu ba wannan magana da Allah ya yi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai gaya masa bai karantar da shi surorin alkur'ani ba eh, me dalilin da yasa aka ce ba alkur'ani aka ba shi ba a wannan lokaci saboda ayoyin nan na suratul shu'ara sun taƙaita hanyar saukan alkur'ani ga annabi Muhammad. Nazala bihin ruhul amin. A ko da Allah ya yi magana da annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam wannan magana da ya yi da shi, ba wai yana ba shi alƙur'ani ba ne magana ce akan wasu matsaloli daban. Amma in za a saukar da alkur'ani wannan ka'ida ne ya zamanto mala'ika Jibrilu shi ya saukar da alkur'ani ga annabi Muhammad. sannan in ka duba suratul nahl aya ta 102 nan ma Allah subhanahu wata'ala ya fada yana cewa qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqqi ka gaya musu mala'ika jibrilu shi ya saukar da alqur'ani daga wajen Allah bil haqqi ana nufin bi iznillah a shi ma da izinin Allah tabaraka wata'ala ya saukar da alqur'ani don haka ta hanyoyin nan na wahayi guda uku hanya guda ne Allah tabaraka wata'ala ya yi amfani da ita wajen saukar da alƙur'ani shine ta hanyar mala'ika jibrilu alaihi salam jibrilu alaihi salam fi tablighihi alwahya li nabiyyina muhammadin shi kuma mala'ika jibrilu da an ce shi ya saukar da alƙur'ani ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wato wannan hanyar ita ce kaɗai aka bi Allah bai saukar da alƙur'ani ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta hanyar mafarki ba Allah ya sa mun gani duk cewa mafarki yana daga cikin hanyoyin wahayi kamar yadda ya tabbata cikin ayoyin alƙur'ani da kuma hadisan manzon Allah amma kuma ba a yi amfani da hanyar wahayi da ta saukar da alƙur'ani ga Annabi ba an yi amfani da hanyar mala'ika Jibril to shi kuma mala'ika Jibril yana da halaye guda uku na isar da saƙon Allah ga annabi Muhammad. Na ɗaya, ya rahun rasulu ala suratihi lati kulika alaiha. Mazan Allah ya gan shi a kan suran halittarsa ta asali. Ya zo ma annabi sallallahu alaihi wasallam a kan suran halittarsa ta asali. Walam ya hasu hada illa marratain saboda tsananin wahalar wannan siffa sau biyu kacal manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya iya ganin mala'ika jibrilu a hasalin halittarsa kamar yadda ya tabbata a cikin sahihu muslim hadisi na 177 masruq yana daga cikin tabi'ai cikin da yasa yake kiransa masruq lokacin yana yaro sai aka sace shi amma daga baya aka gano shi bayan an gano shi kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya zai zama cikin manyan malamai kaga wannan sunan sai dai tabbata a wurin shi masuru kaga kai yanzu ba za ka sa masuru ko ba ko shi sace shi a kai shi za ka bashi wannan sunan masuru amma da mutum zai sa madanka suna masuru saboda fatan yi albarka irin na wancan ya saba ma sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ba saboda manzon Allah ya faɗa mana cikin sahihu muslim banu isra'ila suna sanya ma ‘ya'yansu sunayen mutanen kwarai magabata saboda fatan su yi hali irin nasu wato suna ma ‘ya'yansu fara da wani mutumin kirki wanda aka samu a zamanin da sai mutum ya ɗauko sunan shi ba ma ɗansa da fatan ɗansa ya tashi da halin irin wancan to idan ka sa ma ɗanka suna masuru mutum ya yi hali irin na masuru ba wai a sace shi shi ma ba sannan babu laifi ya tambayi na na Aisha radiyallahu anha wasu ayoyi guda biyu a cikin alkur'ani na daya suratul takwir aya ta 23 wala qad ahu bil ufuqil mubin lallai manzon Allah ya ganshi a sararin samaniya mabayyane ya ganshi a bayyane a sararin samaniya ya ganshi lamirin ra'ahu shin yana komawa ga waye shin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga Allah ne koko ya ga mala'ika jibrilu ne tunda lamirin bai komawa ga kowa bare a ce an jingina shi gare shi sannan kuma aya ta biyu kana suratul najm aya ta 13 wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra kuma hakika annabi sallallahu alaihi wasallam ya ganshi a wata sauka wato wani lokaci wato wani karo bayan wancan karo da ya gani kaga waɗannan lokuta guda biyu duka sai Allah ya sa su a cikin alqur'ani wa laqad ra'ahu fil ufuqil mubin a suratul takwir wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra fa qalat lana na Aisha tace ana awwalu hadhihi al ummati daga cikin al'ummar musulmai ni ne mutum na farko Na aisha ta ce ni ne mace na farko sa'ala an zalika rasulullah wacce ta tambayi manzon Allah game da fassaran waɗannan ayoyin guda biyu qala sai manzon Allah ya ce min inna ma huwa jibril wanda ake nufi wanda ake ah, nufi da cewa na ganshi shine mala'ika jibril lam arahu ala suratihi allati khuliqa alaiha ghayra hatayn al marratayn ban taba ganin mala'ika jibrilu akan halittarsa da aka halicce shi akan ta ba A kan surarsa ta asali wato surarsa da aka halicce da aka halicce shi akan ta annabi sallallahu alaihi wasallam yace ban taba ganin mala'ika jibrilu ba in ban da waɗannan lokuta guda biyu din fara'aituhu munhabitan min as-sama naga mala'ika jibrilu yana saukowa daga sama saddan idhamu khalqihi ma bayna as-sama'i ila al-ardi saboda girman halittarsa ya toshe sararin samaniya wato tsakanin sama da kasa babu wata kafa gaba ɗaya mala'ika da ya rufe ta na ganshi na saukowa daga sama ya ganshi karo na farko wala kadar ahu bil ufuqil mubin an ce al mubin saboda ko da wani aljani zai taho ma annabi muhammad ya ce ni ne mala'ika jibrilu annabi sallallahu alaihi wasallam ya riga ya ga malaika jibrilu a ainihin halittarsa ta asali sai shedan da ya zo masa a wannan sifa kuma ba gani guda ba bare a ce saboda dadewa ya manta wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra ya sake ganin sa a wani karo saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam malaika jibril ya zo masa a wannan sifa dan ya isar da alqur'ani gare shi kaga an samu hali guda hali na biyu an ya'tiyahu al-wahyi fi mithli salsalati al-jarafi fa yadhhabu anhu wa qad wa'a ar a ma qala mala'ika jibril zai taho ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yi magana da shi maganar ba irin ta ɗan adam ba ce tana kamar tara na ƙararrawa ji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wato saukin mala'ika jibrilu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji saboda haka babu wani aljani da zai taho da sauti irin na mala'ika jibril sannan a ce manzon Allah bai iya gane shi ba Allah ya mun gane ya zo mata ainihin siffanta na zahiri manzon Allah ya gani na biyu ya yi magana da shi maganarsa ta mala'ika wanda manzon Allah ya siffanta misli salsalatul eh, jarabi kamar yadda ka san karan kararrawa haka maganar mala'ika jibril take kamar kara na kararrawa kaga magana ce ba irin ta dan adam ba saboda mala'ika ne wata halitta ce daban da halittar dan adam na uku an ya tamassala lahu jibril fi surati rajulin wa yukhatibuhu bil wahyi mala'ika jibril zai rikita ya zama mutum ya taho ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a siffar dan adam manzon Allah ya shi. kaga kenan halaye guda uku din nan dama su kadai ne za a ce an rikisa an zo ma dan adam ko dai ayi magana da kai baka ga mai magana ba sai a ce maka ai dan sako ne daga Allah to malaika jibrilu yi magana da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ji irin muryarsa kaga an rufe wannan kofa ko kuwa a zo gaba da gaba a ainihin siffa ta asali mala'ika jibrilu ya zo ma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a siffarsa ta asali manzon Allah ya gani don haka aljani ba zai iya zuwa da wannan siffan ba sannan na uku aljani yana iya rikida ya zo maka a siffar mutumin kirki ya zo ya rude ka ko mala'ika jibrilu ya rikida ya zo ma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a siffar ɗan adam manzon Allah ya gani don haka an toshe dukkan waɗannan kafofi guda uku babu yanda za a yi shaitani ya zo da alkur'ani shi yasa Allah ya ce wa ma yanbaghi lahum wa la yastati'un ba za su iya ba yace wa ma yanbaghi lahum bai kamata a ce shaitan ya iya saukar da alkur'ani ba kuma Allah ya ce wa la yastati'un kuma ba za ma su iya ba aljani ba zai iya zuwa da alkur'ani ba hanyar da duka wato shaitan zai bi a ce ya zo ya rikitar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waɗannan hanyoyi gaba ɗaya an riga an toshe su Uh, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da labarin waɗannan halaye guda biyu na ƙarshe a cikin hadisi guda hadisin Aisha Allah shi kara mata yarda tana cewa akwai wani sahabi da ake kiransa al-Harith bin Hisham sa'ala an sallallahu alaihi wasallam ya tambayi annabi Muhammad fa qala sai ce masa ya rasulullah kaifa ya'tika al-wahyi ta yaya wahayi yake zuwa maka hadisi yana sahihul bukhari hadisi na biyu yana sahih muslim hadisi dubu biyu da ɗari uku da talatin da uku yana tambayar manzon Allah ya rasulullah ka bani labarin yanda wahayi yake zuwa gare ka فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذا الله يجي مسا احيانا او سلوكتا ياتيني مثل صلصله Yakan zo min eh, wato sauti wanda ke kamar ƙaran ƙararrawa wa a shadduhu alayya daga cikin halayen da mala'ika jibrilu yakan zo min babu halin da ya fi tsanani gare ni kamar halin magana wato da mala'ika jibrilu wato yin maganarsa lokacin da zai yi min wannan magana magana tana da tsanani a zuciyata saboda shi mala'ika ne shi ko annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam dan adam a bambancin halittar da aka samu nan wato magana ce tana wahalar da manzon Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa yufsamu anni lokacin da zai yaye min wato lokacin da yake tafiya ya gama magana wa qad wa'aytu anhu ma qala na riga na dauke duk abin da ya faɗa sai ka duba sharh sunna littafin al-imam al-bagwi rahimahullahu ta'ala a juzu na ishirin da biyu. yana sharhin wannan hadisin da Aisha Allah shi kara mata yarda lokacin da wannan sahabi ya tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya bayyana masa yanda mala'ika ke zuwa marta wahayi yace ya tini mithla salsalatil jarat yace fa salsala sautul hadidi idza urrika me ake nufi da salsala shine kamar karfe a bugun karfe idan an daki karfe karan da kaci din shi ake cewa sassana da larabci al-imam al-bagawi ya dauko maganar abu sulaiman al-karfawi rahimahullahu ta'ala yana cikin manyan malaman farko yace yuridu wallahu alam abinda manzon Allah yake nufi shine annahu sautun mutadarikin murya ce manzon Allah yake ji na mala'ika yasma'uhu wala yasbutuhu inda awwal ma yaqra lokacin da ya fara yin maganar baya fahimtar me yake faɗa saboda maganar bai canza ba saboda ƙarfin magana. haka ya tafaham wa ya tabbitu ah, wa ya yantasifuhu hina idin wa ihi lokacin nan manzon Allah yake daukan magana da mala'ikan ya kawo masa ولذلك قال الشيطان manzon Allah yake wa huwa ashaddu alai daga cikin hanyoyin da mala'ika Jibril yake isar da sakon Allah gare ni babu hanyar da take da wahala fiye da hanyar magana da ni kai tsaye wato yayi magana da zuciyarka wannan yana da wahala gare ni kwarai al-imam al-qurtubi yana da littafin da ya sharhi na sahih muslim yana sharhin wannan hadisi ana ce masa al-muslim lima ashkala min tafsir muslim mujallal na shida shafin 172 yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa huwa ashaddu alayhi wannan hanyar da mala'ika ke isar da sako gare ni ta yin magana da zuciyata kai tsaye wannan hanyar ta fi tsanani gare ni yake inna ma kana ashaddu alaihi li sama'ihi sautan malik alladhi huwa ghayru Mota. abin da yasa yake da wahala ga manzon Allah saboda ya ji maganar mala'ika maganar da bai saba jin irin ta ba wa rubbama kana shahadal malak ala suratihi allati khuliqa alaiha ya ga mala'ika a halika siffar da Allah ya halice shi kama akbara da zalika an nafsihi fi ghairi hadha al-mawdi wa kana yashtaddu alayhi aiza lokacin da ya ga mala'ika ganin mala'ikan ya tsananta gare shi don haka yasa ya tafi gida yake ce ma matar Khadija radiyallahu anha yana ce masa zammiluni zammiluni ku rufe ni ku lullube ni me ya kiki ta manzon Allah a wannan lokaci ganin siffar mala'ika Jibril wannan shine abin da Allah madaukaki ya faɗa a suratul takwir yana cewa annabi sallallahu alaihi sallam, ya ga mala'ika Jibril bil ufuqil mubin lokacin ne ya tafi gida yake cewa ku rije saboda wato tsananin firgita da manzon Allah yayi kaga ganin mala'ikan ya tsananta ga manzon Allah Ko hakanan kuma maganar mala'ikan ma take da tsanani ga manzon Allah abin da ya sauki ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne hali na uku mala'ika ya tabo a siffar dan adam sai a gama isar da sakon ma a tafi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai san ma mala'ikan bane kamar yadda ya tabbata a cikin hadisi ingantacce yadda mala'ika Jibrilu ya tafi kafin manzon Allah ya gane cewa shi ne ya zo kaga kenan hanya mafi sauƙi. Shi ne ake mala'ika ya iso ga manzon Allah a haɗa siffa na ɗan adam amma in ya taho mara a siffansa ta asali ganin siffan yana tsananta ga manzon Allah idan ya yi magana da shi muryarsa ta asali ita ma muryar tana tsananta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da saboda saɓanin halitta da ke tsakanin wa ma kana shahadar malak ala suratihi والذي ملك عليها كما أخبر بذلك عن نفسه في غير هذا الموضع تجي وكان يشتد عليه أيضا لأنه كان يريد أن يحفظه ويفهمه مع كونه صوتا متتابعا مزعجا lokacin da mala'ikan ya taho yana magana da shi ƙaran maganar yana kamar ƙaran ƙararrawa manzon Allah yana ƙoƙarin ya haddace magana da ake mar amma magana tana da ƙarfi sannan ana yin a wato sai ya zama su manzo Allah yana wahala a wannan lokaci wato lokacin da mala'ika ke isar da wannan sako gare shi ta hanyar magana da shi haka ma al-imam al-mubarak furi yake faɗa a cikin sharhi na sunan tirmidhi wanda ake kira tuhfatul ahwazi yana mujallal na goma shafi na saba'in da tara هذا الاسم من الوحي أشد أكفانه على فهم المقصود لأن الفهم من كلام مثل الصلصلة أشكل من الفهم من كلام da في تخاطب معه الإمام المبارك فوري maganar da aka yi da annabi wacce karanta ke kamar kararrawa ba yadda za a yi ta zama daidai da maganar da aka yi da shi da murya ta ɗan adam saboda haka yi sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi samun wahala ta wajen wato jin maganar mala'ika jibrilu idan ya yi magana da shi a ainihin muryar ta asali amma in ya taho masa sifa na ɗan adam wannan yana da sauki wa kana tahsulu ma annabi sallallahu alaihi wasallam da hadhihi al-ahwal kulluha waɗannan halayya da muka bayani dukkan su suna daga cikin sifofin da mala'ika yake zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin su yakan zo masa a siffarsa ta asali an tabbatar hali guda biyu ne wannan ya samu hadisin al Muslim daga bakin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi da kansa ya ce sau biyu kadai ya taba ganin mala'ika Jibrilu a ainihin halittar ta asali na biyu yakan yi magana da shi da muryarsa wanda mazan Allah sallallahu alaihi wasallam ya siffanta muryar yanda yake jinka kamar karan ƙararrawa. annabi sallallahu alaihi wasallam ce daga cikin hanyoyin nan guda uku halaye guda uku waɗanda mala'ika kan zo gare shi babu halin da ya fi tsananta gare shi fiye da jin muryar mala'ika jibril ta asali Allah ya samu gani sannan na ukun su wato shine ya taho masa asiffa ta ɗan adam kamar yadda ya tabbata cewa yakan zo mara asiffa ta zihiyatul kalbi wanda yana cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam sannan su sahabbai suna sanin cewa wahayi ya iso ga annabi Muhammad ta alamomi kamar guda takwas. Na ɗaya, kanu ya ma'una inda wahihi da wuyan ka da wuyan na hali. Idan kana kusa da annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam za ka ji kara a fuskar manzon Allah irin kara kudan zuma. Kamar da ka san kukan kudan zuma haka za ka ji wata ƙara da ita daga fuskar manzon Allah wannan ya zo da hadisin eh, ta hadisin sayyidina Umar bin Al-Khattab radiyallahu anhu yana cewa kana nabi sallallahu alaihi wasallam idza unzila alaihi alwahyu sumi'a inda wajhihi ka jami'in nahl idan aka saukar da wahayi ga annabi sallallahu alaihi wasallam ana jin kara irin na kudan zuma a daidai fuskar manzon Allah hadisi yana cikin sunan Tirmidhi hadisi na 3173 a hadisi da ingantacce ibn hajar al-asqalani cikin fathul bari mujallad na farko shafi na goma sha tara wato mujalladi na farko na fathul bari wanda inda yake sharhi akan hadisin wahayi ibn hajar yake fadawiyyun nahl ko da kaji an ce ana jin kara irin na kudan zuma la yu'aribu salsalatan jarati baya karo da wancan karan da aka ce manzon Allah yana ji na kararrawa wanda yake kama da karan kararrawa li anna sama'a dawi nisbati ila al-habiri wa yake jin kara irin na kudin zuma shi da wanda ke kusa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma yadda zo cikin hadisin sayyidina Umar yusma'u indahu dawiyyin nahal wa salsala bin nisbati ila an-nabi waye yake jin kara irin na kararrawa shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haka kenan wahayin yana zuwa da wata siffa da kuma wani tasiri wanda shi kansa mazan Allah yana jin ƙara na musamman wanda inda wahayi ne ya taho sako ne ya zo daga wajen Allah tabaraka wa ta'ala sannan su kansu sahabbai waɗanda suke kusa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suna ganewa ana wahayi ga mazan Allah hali na biyu wanda waje wa jabhatahu fi bani la'arar arq ana cewa zaka ga goshin manzon Allah yana fitar da zufa a lokacin da wahayi ya sauko masa a tafir yaumi shadidil bardi ranar da ake tsananin sanyi komai sanyi idan wahayi ya sauko ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka ga goshin yana fitar da zufa yasa saboda nauyin wahayin da ya sauko gare shi wannan hadisin Aisha Allah ya kara mata yarda shi ma muttafaqun alayhi yana cikin sahih al-bukhari hadisi na biyu shi ne hadisi na biyu a cikin sahih al-bukhari hadisi na 2333 a sahih muslim wa laqad ra'aytuhu yanzilu alayhi al-wahyi Aisha tace na ga annabi sallallahu alaihi wa sallam wahayi yana sakkowa gare shi fil yawmi shadid al-bard a ranar da ake tsananin sanyi fa yaqsimu anhu lokacin da wahayin ya kare ya dauke wa inna jalilahu la yatafassadu araqa zaka ga wato goshin manzon Allah eh, da gefen kansa zufa na sauka wato summa kafibu ko araka a riwaya ta al-Imam Muslim zaka ga goshinsa yana zubar da zufa wato zufa na malala kan fuskarsa Ibn Hajar al-Asqalani cikin Fathul Bari mujallal na farko shafi 21 sharhin hadisi na biyu da yake cikin Sahih bukhari ce wa fi qawliha fil yawm ash-shadid Aisha ta ce ranar da ake tsananin sanyi zaka ga goshin manzon Allah yana zufa saboda wahayin da ya sauko gare shi wannan magana da ta yi dalalatun ala kafarati mu'anati ka'bi wal karbi ibn hajar ce wannan dalili ne wanda yake nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yakan samu gajiya yakan samu wahala inda nuzulil wahayi a lokacin da wahayi yake sauko masa lima fihi min mukhalafati al'ada dalili saboda wanda ya kawo sakon halittar daban wanda aka kawo ma sakon shi ma daban sako ne zai fita daga wata halitta zuwa ga wata halitta don haka dole ne a samu wahala wa huwa kasratul araki fi shiddatil barri zaka ga zufa mai yawa a kan annabi sallallahu alaihi wasallam فإنه يشعر بوجود أمر طاري زائد على الطباع البشرية ابن حجر يجي wannan an gani an san cewa lallai annabi sallallahu alaihi wasallam yana fuskantar wani abu wanda ya saba ma asali dabi'a ta dan adam saboda dabi'ar dan adam idan ana sanyi bayan da za a yi kai zufa amma sai ana sanyi kaga manzon Allah yana zufa kaga kenan tare da shi akwai wani abun da ya saba ma halittar ɗan adam menene abin da ya saba ma halitta ta adam jin muryar mala'ika muryar mala'ikan nan da annabi sallallahu alaihi wasallam yake ji a wannan lokacin shi yake masa tasiri yake wahal da shi kamar yadda manzon Allah ya faɗa wanda zaka ga har yana fitar da zuba na uku idan ka dan yi nisa da manzon Allah baka zo kusa da fuskarsa ba yusma'u lahu qati'un kaga tsifil bakar ana cewa zaka bi wata ƙara ne daga jikin annabi sallallahu alaihi wasallam kamar kuka irin na ɗan eh, raƙumi irin kukan yara raƙumi haka za ka ji yana fita daga jikin manzon Allah ah, wanda ke ɗan nesa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haka zai ji kaga wannan ya saba ma halitta da dawa in ka zo kusa da shi ko sautin da za ka ji yana fita daga kirjin manzon Allah daban ne ah, daga fuskar manzon Allah za ka ji wannan sautin yana fitowa sannan in ka yi nesa da manzon Allah za ka ji sautin kuma ya canza a hadisi ya ala bin umayya Allah shi kara masa yarda yana cewa an ne qad ra'aytu rasulullah wa qad unzila alayhi alwahyi lokacin da ya musulunta yana cewa na so a ce na ga annabi a lokacin da ake saukar masa da wahayi ina so in gani ina umar da ya kyale shi lokacin da Allah yake saukar da wahayi ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai na umar ya zo ya sami ya ala ya ce masa a yansurruka an tanzura ila ila annabi wa kad anzalallahu alaihi alwahya ana so ka ga manzon Allah a lokacin da Allah yake saukar masa da wahayi sai ina kuntu na'am fa kana umar inna umar ya ce to zo mu dama annabi sallallahu alaihi wasallam yana rike da mayafi farafa farafa sauri sannan umar ya daga gefen mayafin da manzon Allah ya rike kanta lokacin da mala'ika ke saukar masa da wahayi lokacin da yake magana da zuciyar din nan lokacin da yake jin wannan ƙara mai kamar sautin ƙararrawa ya umayya ya ce fa nazartu ilayhi ina kallon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lahu gafitin yana buɗe mayafin yana ji ƙara na fitowa wa ahsibuhu qala yana cewa ka gafitil bakar bakar yana kama da kuka irin na ɗan rakumi take jin wani ƙara na fitowa daga jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hadisin muttafaqun alaihi yana sahihul bukhari hadisi na 1789 sahihu muslim hadisi na 1180 sannan na hudu a lokacin da wahayi ke saukowa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tsulu waznuhu jiddan yana nauyi annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin nauyi wata kawo zai tafi na sabitin zai du sabitu yana cewa hadisin yana sahih bukari a cikin na dubu biyu da shida da saba'in da bakwai zai bin sabitin ya ce fa'azal Allah tabaraka wa ta'ala ala rasulihi Allah ya saukar da wahayi ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa fahizuhu ala fahizi muna zaune kusa ya zo da cinyarsa ta ɗan jannanawa lokacin da muke zaune sai wahayi ya sauko masa. Wa sauko zan alayyar sai da ji nauyi hatta kintu an tarubba fakidi ne da tsoron kashin da ke cikin wato cinyata ba wai cinyar nashi ba kashin da ke cikin cinyarsa yana tunanin anya bai ke riga ya nike ya zama gari ba kuwa kafin a gama wahayi yana yana tsammanin kafansa ya riga ya wato ya rujujjuge Ah, kaga wannan ya gwada cewa lokacin wahayi ke saukowa ga manzon Allah yana samun nauyi akwai kuma hadisin Aisha Allah shi kara mata yarda tana cewa wa in kana la yuha ila rasulillah hakan yi wahayi ga manzon Allah wa huwa ala rahilatihi ya kaura ya hauka ragumi ko ya haukan abin hawa kamar misali lokacin da yake kara gumi wahayi sai ya sauko masa idan dai yana kan gumi ne wahayi ya sauko fakabribu jiraniha nan take raƙumin nan zai durkuka ba zai iya tafiya ba yana da Aisha hadisi yana cikin littafin al-Musnad Ahmad wa al-muhaddiqun idan wahayi ya sauko ga manzon Allah raƙumin zai durkusa fa wannan raƙumin sai ya kwantar da wuyanka a ƙasa bayan ma ya durkusa don alama ce da take gwada cewa raƙumin an sa masa kaya ya fi ƙarfinsa domin idan rakumi ya kwantar da wuyansa a ƙasa ya ma ishara da cewa kayan da ka dora mar ya fi ƙarfinsa to ko da tahiya yake idan wahayi ya sauko ga manzon Allah wannan rakumi zai durkusa bayan ya durkusa zai kwantar da wuyansa a ƙasa in ji Aisha Allah shi kara mata yarda wato eh, wal ba'iru idza saraha man ta'ulukahu ala al-ard wa hada ma waqafa Aisha radiyallahu anha wanda hadisin yana cikin dalailun nubuwa littafin al-imam al-bayhaqi rahimahullah ta'ala kana cewa min thiqali ma yuha ila rasulillah saboda nauyin abinda ake wahayinsa ga manzon Allah na biyar wa kana tusibuhu shidda annabi sallallahu alaihi wasallam yana wahala a lokacin saukan wahayi sahabbai suna gani wanda shine hali na biyar wanda sahabbai sun tabbatar idan suna tare da annabi sallallahu alaihi suka ga ya canza ya shiga wahala to sun tabbata wahayi da ya sauko masa daga wajen Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda Aisha take ba da labari Allah shi kara masa yarda fi hadithil bara'a min al lokacin da aka yi mata ƙaryar zina uh, Allah madaukaki ya saukar da ayoyi ya wanke ka. a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam yana zaune ga shi ga sahabbai duk ana zazzaune magana ta bi gari hankali ya tashi makaryata sun yayata cewa nana Aisha ta yi zina fa wallahi ma rama rasulullahi majlisahu na rantse da Allah manzon Allah bai bar wurin zaman sa ba inji Aisha wala kharaja min ahli al-bayt ahadun babu wani ya fita daga gidan wanda suke zaune a wurin tare da annabi sallallahu alaihi wa sallam hatta anzalallahu azza wa jalla ala nabiyhi sai Allah ya saukar da wahayi ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam أخذه ما كان يأخذه من البرهاء عند الوحي هو يا وحالة تسامو النبي صلى الله عليه وسلم أولا اللوكتي وشوحالة دليل زوان وحي أقول صحيح مسلم حديث إلى دبو بيودة قريبة في دسبعي إذا بدر الدين العيني مولى في اللتاف ومدة القاري وذو الحافظ العيني رحمه الله تعالى شرح صحيح البخاري a mujallar na farko shafi na arba'in da uku yana magana akan cewa wahayi yana zuwa ga manzon Allah idan ya taho ga annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yana samun wahala ya tabbatar da wannan saboda hadisin Aisha da kuma wasu hadisai na Aisha tana cewa al-burha wa huwa shiddatul qalbi tsananin damuwa shi ake cewa al-burha shiddatul humma aidan na shida kafai suna ganin canjin launi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam imana ya tagayyar wajhuhu fuskar manzon Allah tana canzawa idan wahayi ya zo masa fa ya tarabbadu thumma yahmar fuskar manzon Allah za ta koma launin toka ta koma launin ja akai a hadisin Ubada bin Salih shi ma yana cikin sahihu Muslim hadisi na 2334 yake kana nabiyyi Allah صلى الله عليه وسلم إذا أنزل عليه الوحي إلى أكا فكر دوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قريبا لذلك من ظهر الله إلى صام جموع دليل أكا وتربد وجهه فسكت كان كمز لوني صار كلون الرماد وفسكت كان كوما وكما لون التوكا أيضا شيء صحيح مسلم الإمام النووي يشرح حديث شرح صحيح مسلم جزء ينقوم شاكين دليل التسكين warrabadu tagayyurul bayad ila sawad fuskar manzo Allah fara ce ta canza launin ya koma ya zama kamar baki baki Wai inna ma asalla lahu zalika li abmin mawqi'il wahyi saboda tsananin saukan wahayi gare shi wanda in ka dubi alqur'ani zaka samu ayar Allah ke cewa inna sanulqi alayka qawlan thaqila za mu saukar maka magana mai nauyi Allah da kansa ya faɗa magana ne nauyi idan kuma magana tana da nauyi dole saukanta ya canza wato siffar annabi Muhammad shi kansa manzon Allah yi nauyin sannan fuskar ta ta canza sannan ya samu wahala da tufa da ke fita jikin shi wannan sahabi da muka ba da labari ya ala bin umayya yana siffanta yanda ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da sai na umar ya daga mayafi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana saukar masa da wahayi sai fa idan nabiyyu muhammarun alwajhi sai ga manzon Allah fuskar ta zama ja ya ji qusa'atan thumma surri'an can daga baya sai aka wato yaya wannan damuwar ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani ne yayi wa annabi Muhammad tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam wahayi ya sauko gare shi bayan wahayin ya tafi sannan sai ki cewa aina ladhi sa'alani anil umrati anifan ina wanda ya mun tambaya game da umara dazu hadisi ne na sahihul bukhari da kuma sahihul muslim al-imam muslim yanda ya kawo hadisin al-imam an-nawawi yana sharhin sa yana cewa innaha umratun kadira farko fuskar manzon Allah zaka koma kamar ruwan eh, ruwan eh, wato toka launin toka sannan sai ta canza sai ta koma launin ja da a ƙarshen annabi sallallahu alaihi wasallam fuskar ta dawo fara na bakwai sahabbai suna ganewa wahayi ya sako ga annabi Muhammad idan sun ga manzon Allah ya sun kuyar da kansa yana daga cikin dalilin da yasa malamai suke tsawatarwa game da sun kuyar da kai a lokacin gaisuwa ba wai ma durkuso ko tsugudo ba sun fi yadda kai da zarar sahabbai sun ga manzon Allah ya sun fi yadda kai sako ne daga wajen Allah tabaraka wa ta'ala ya so gare shi hadisin ubada bin sami yana cewa kana nabiyyu idza unzila alayhi alwahy nakasa ra'sahu wa nakasa ashabuhu ru'usahum idan manzon Allah ya sun fi yadda kai sahabbai sun gane wahayi na sauka sai kowa ya sun fi yadda kansa falamma utliya anhu lokacin da aka karantar da manzon Allah lokacin yana ba da labarin saukai inna fatahna laka fatan mubina hadisi yana sahihu muslim hadisi na 2335 yace sai an gama saukar da wahayi ga manzon Allah falamma utliya an wato falamma irtufi'a anhu rafa'a rasahu manzon Allah ba zai daga kanta ba sai an gama saukar da wannan wahayi sannan su ma sahabbai su daga kawunansu Abdullahi dan Mas'ud yana cewa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam Iza nazala alaihi alwahyu idan wahayi ya sauko ga manzon Allah shadda zalika alaihi wannan yana tsananta gare shi wa arafna zalika bihi muna ganewa mu sahabbai muna ganewa fatanaha muntabizan khalfana bazaran muna tafiya mun ga manzon Allah yayi baya ba mun sani wahayi ya sauko saboda ko raƙumin ma zai iya tafiya dole ya tsaya qala yace faj'ala yughaddi ra'sahu bi thawbihi bazaran wahayin na sauka manzon Allah zai kunce mayafinta sai ya rufe kai wa yashtaddu zalika alayhi saukan wahayi yana tsananta gare shi hatta arabna annahu qad unzila alayhi saboda yadda manzon Allah ke samun wahala mukan gane wahayi ne ya sauko gare shi yana cikin al-musnad al-imam Ahmad shi ma hadisi ne ingantacce na takwas annabi sallallahu alaihi wasallam yana motsa harshen sa yuharriku lisanahu bi sur'a wa shidda yana motsa harshen sa da tsanani wannan a farkon lokacin da aka saukar masa da wahayi kenan mala'ika jibril ya kawo hadisi yana sahihul bukhari ah, da kuma sahihu muslim hadisin abdullahi bin abbas kana rasulullah yu'aliju min al-tanzil shidda manzon Allah yana samun wahala wajen saukan alqur'ani inji abdullahi bin abbas kaga hadisin ubada bin sami hadisin abdullahi bin mas'ud hadisin abdullahi bin abbas waɗannan duka sun tabbatar da wahalar da manzon Allah ke samu a lokacin saukan wahayi wa kana yuharriku bihi shafatai sai ya dinga motsa leɓensa saboda ya ɗauki abin da mala'ika ke gaya mar fa anzalallahu shine Allah saukar da ayoyi la tuharrik na lisanaka a jala bihi inna alaina jam'ahu wa qur'ana wato jam'uhu lahu bi sidrika wa taqra'u ka daina wahar da kanka wajen motsa harshe saboda ka yi ƙoƙarin ɗaukan magana Allah ya ce ka daina malamai suna cewa don haka in kana son ka samu karatu mai albarka in kana zaune a gaban malami kada ka daɗe malamin lokacin da yake magana ka bari ya gama faɗa sai ya yi shuru ya kai maka maimaita domin in kana koyar da ɗalibai za ka ga akwai mai sauri kafin ka baki ya fara to tun yin haka ya yi kuskure ya saba ma abin da aka hana manzon Allah yi ka daina sauri ka yi haƙuri a gama karantawa in an gama Allah ya ce wa annabi inna alaina jam'ahu wa qur'ana jam'uhu lahu hada haddan alqur'ani wannan aikin Allah shi manzon Allah bai samu wahala hadda ba domin Allah shi ya dauki dawainiyar haddan manzon Allah inna alaina jam'ahu wa qur'anahu da baka damar karanta alqur'ani Eh, don haka manzon Allah ya karanta alkur'ani da harsunan nan guda bakwai gaba ɗaya ya zama to babu wani wanda zai baka labarin hadisi guda inda aka ce manzon Allah ya samu wahala wajen karatun alkur'ani ko wajen karanta alkur'ani saboda waɗannan ayoyi da Allah muka fice faɗa sai idan qara'nahu fattabi qur'ana in dai mun karanta sai ka bi karatu wato ka bari a gama karantawa sannan sai ka bi wato fatta fattabi lahu wa amsik diga Abdullahi bin Abbas ka saurara ka yi shuru idan aka gama karantawa sai kuma kai kai sun ma'inna alaina bayanin sannan bayanin Alƙur'ani sun ma'inna alaina an ta ƙara'ahu wahalar iya karatun alƙur'ani wannan mu ɗauke maka wannan aikinmu ne mu sa ka iya karanta alƙur'ani kuma ka san ma'anan alƙur'ani ka iya bayanin alƙur'ani فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك عبد الله بن عباس daga bayan saukan waɗannan ayoyi manzo Allah sai kasance idza aka Jibril istama a lokacin da malaika Jibril ya zo sai ya saurare shi fa idan talaka Jibril idan malaika Jibril ya tafi amma zai sake maimaitawa ba kafin malaika Jibril ya tafi sai ka aikin na Allah ne malaika zai taho ya karanta masa sura guda ko ayoyin da Allah ya turo shi da su in ya gama karantawa sai juya ya tafi